lil muhrimi ko maliku na kyaman mai harama ayyu khallila alaihi hisa'uhu tufafinsa to zai da ake yanan na da shi tun da takalili kado eh, wa takalilul afari kaga nan nan haka nan haka nan haka to ko malik na kyaman mayafinka ka haɗe shi haka kaga an kana da shi ya kama da riga ko ka shi a kafanka samu wani ka natse kafanka ko ka natse hannunka abin na cikin mafin yana halatta a yi haka kaga ya ta kalile cikin gababuwan ko maliku na kyaman a yaga ko baya kyama shine dai magana shine dai magana da shi to masha Allah to na sama shi nan ya bai runka yawwa na gan shi hmm? wa in tarakahu shi wancan mai laifi idan eh, wa in tarakahu hatta tsawala zalika wanta fa bihi amfani da shi ai wani abu ya bayan can rufa yayi ko ko eh wanda yawwa yawwa ai dama wani lokaci idan isa ai maimai ike da daɗi in ka karanta ka je karshe ya ƙi fita sai ka sake karantawa sau da dama za ka karanta abu lokacin da ka gaji ka bi ka bi ka bi to in ka watsar da wannan abu a su bani na yin ka ɗauko ka bi ga ya fita kai kai kuskuren karanta ya sa harkar ke haduwa ka buga ka buga ya haɗu da ƙwaƙwalwa ta da kushe za ka iya tsallake abu gan to sai na yau qultu wa kadhalika mar'atu, to tun maganan da ake ta tsayi ake ta tsayi kaga namiji ake bugawa ko namiji ake ta faɗi kan san matan matan nan wa mar'atu almar'atu idza gattat wajhaha to ai hakan nan mace ta rufe fiskan sama tunda ita haramcin ta fiska ne amma kai wannan arfe yake halan ne lullube shi to amma fiska ba, tun da an ce ba za ta sa ni kabi ba ba ta sa safa wannan ya nuna in ba aikin hajji ba tana sa safa tana sa ni ƙabi? sannan kuma da aka ce ba za ta sa safa ba ba za ta sa ni kabi ba ai ga namiji an ce ba zai sa wando ba ko to shi kenan sai ya tsirara ai kaga da ma zuciyar kullum akwai ciwo a ciki ciyon ciyon maganar Allah ciyon kin mas'ala su don haka yana samun wani abu Allah ya ji kan musulmin bahaushe zai ke cewa a ainihin mai neman kuka hmm? eh? a gani iya da wata hausa ya yi gane ba kai ba kai kan kafa kwanda hmm, mai neman kuka yana nema ya yi kuka duk an riga ya gama da gunzuma ya rasa yadda zai yi kuka shi kenan wani kwai ala masa kashin kashin awaki kaga in ya dinga rusa kuka musamman yaro ya dinga rusa kuka bai ya fahimu ya ce bai ne da kashin awaki kasan da ba ciwo ya ji ba ko kai babban ka tattage karfin ka ka masa kashin hawaki in wasa ake ba zai yi ciwon ba to dama wannan batacce ne ya taso daga baka yana kuma ya koma baka shi nan ya rasa abin da zai hujja da shi ma ya je ai ga shi aikin haji ma inda ne kabi wani a aikin haji wai da kyau to to wando fa da aka ce mutum ka isa wando ana nufin ya bude zirararsa kwai kallon hmm? ka san abin da za ka faɗi sai dai baka san abin da za a maida ma ba in aka maida maka ba za ka ji da daɗi ba kai mai yadda ka ƙirƙira kana neman ka rusa wani ne don wannan mai cewa to niƙabi to aikin hajji ma ka ga yana so da shi dai kawar da niƙabi ya gane shi hujjojin niƙabi duk ya gamsu akwai su to amma ba ya gane shi ba ya son magana ko ba ta son maganan niƙabin nan ba ta son maganan kaza tana yake to ai aikin haji ma ce ka duba ka gani ba a haji ma ce ka rufe fiska ka dafa niƙabi da aka ce ka a sa niƙabi babu badalin niƙabi sai ce wanda da aka ce ka a sa wanda kenan ya halatta ko mai fito fili a yana da wani gyauto ya kwaɗe shi ai kun gane ko ba ku gane ba kun ji to nan ya ce da ma ne neman kuka ne da ma kwanan zai gashi haba ya kori ke wurin jam ni na tafiya ya tara dalibai ya musu ya samu wa'ancan ya ya musu ya samu wa'annan ya ya musu ya fashe da dariya wa'annan mutane jahilai ne fi Allah sabbi kai ne dai jahilai وكذلك المرأة إذا كثر وجهها akwai أقوي كفارة قال نعم إلا أن مالكا kana yuwassi'u lil mar'a sai dai maliku na yalwata mace an tahdula ita tana cikin mata za ta bar fuska amma tana ganin maza sai ta sake ma ya kinta ya rike mata fuska haka mata maza Allah yi daga inda suka taso ba sa sawa amma suna saduwa da tawaga ko ce ta fuskanta to a kaga kenan ba irin abun nan ba wannan sai da a kwatanta shi da abun da ake kwatanta shi tasdula ridaha min fawqi shi shine mai a yake ne la tarjidu koko wala ta takhiduhu ba ta tinke shi sai dai a bashi a kwance kamar yadda wannan bai sa kewaye mai dinki to ita ma haka ba ta tinke shi sai dai kawai ta fashi in sun wuce ta cire abun da من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت فكرا kaga ku da oh ba ku da shi a shi sai nake kan ku amma ku kuna iya ji ya juzu la don na san an sha kafa wasu hujja da wannan to in je suna son su wanke da walan in ba dama su ne da wanke da suke ba ya juzu la in khashiyatil fitina ya halarta ta yaka kala shaykh asawi mata aradat sikra an a'ayna rijali a duk lokacin da take bukatan ta rufe jikinta daga idundunan maza jaza laha zalika mutlaqan alimat aw dhannat fitina ta tabbatar da fitinan kalluwan da ko kuwa ma zato ta biya amla na'am idan alimat aw dhanna fil fitna biha wajaba intaha انظر بلغة السالك مع شرح مع شرح الصغير كقوم كدوبا فكه بلغة بلغة شرح أقرب akwai shafin kuma guda biyu akwai sagi akwai kabi shi ne malon umar da shi wai dinga je ka manta ma kai abin da ka faɗi a karki. ka ma manta inda yake a fara da kuna zuwa gidansa da kun samu littafi je ku gaishe shi da gaishe shi ne wannan mai kake da shi ke babu shi ce to muna dan roƙo na aro hmm? a'a to ainihin ne ba da ina karantawa wanda ba ya karanta ya ba da abu eh, kada ba don kada mu kada kada mu wuce iyaka da lamarin sun da ana magana ne bil in ban da wadaka zai ce a ah, to ai an ce gadon da baka kwana a kai zai zama shekaru to ka, da gadon bakonka da na mata kato na hudu zai zama na shekaru waje kwana kai don mu koma fa in kana la turidu satara wala tasdulu idan bata yi niyya ba ku so sai ba ba za ta sake ba qala maliku rahimahullahu wa ma jarra na'imu ala abubuwan duk da mai bacci ya janyo akan fiskarsa wa huwa muhrimun yana mai harama min lihafihi na mayafinsa Fastan baha fastambaha za'ahu aka faɗa ya farka ko aka faɗakar da shi ya janye shi ya kwashe shi na za'ahu falasir ya salihi fi babu fanka walam arahu yishbihu indahu almustaqiru ce wannan ba na ganin ya yi kama da mutumin da ya farka wa in tala zalika alaihi wa huwa na'im Kuntu fahal kana maliku rahimahullahu. Ya ha? yana umurtan mace idza asdalat rida'aha. Idan ta saki wannan mayafin nan nata a an tujahihi an ha? ta ya tece shi ta nesa tashi daga fuskanta. Kalla ma alimtu a nahu kana ya amuruha bi dalika. Ba za a ce lallai ilalla in mutane na suka wuce sai ta fita da fitar da ba kuntu fa in asaba waje da. idan mayafi ya rufe mata fiska kala ma alimtu anna malikan haha. ni dai ban samu ni takamaimai dalili da maliku ke hana mata ba an an eh, ko maliku yakrahu lil mati. أن ترفع خمارها عن أسفل إلى رأسها daga ƙasa zuwa kanta ala wajahiha to ni ma na ga alama daga ina nake to shi kenan mu ta san daga ma alimtu anna malikan na biyu yanha ko da ke ba ɗaya ne ba an an yusibar rida a wajaha ni dai ban san wata magana ta maliku ba ya hana ta haka wajen haka idan asdaratu shi kenan sai kultu na sake cewa tambaya zai murmulo fahal hal kana malikun yakrahu lil mati. an tarfa himaraha ta tsaga mayafinta min asfali ila ha? على وجهها قال لم أسمع من ذلك من مالي في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل بيك ما دوان شاسكين با قال لأن هذا لا يثبت إذا رفعت وأن بيت بطا إن تدقشي حتى تعقده حتى ترى تقول قال فعليها in fa'alatu alfidiya wato ta yadda da shi irin kamar yadda aka yi hijabi a daure shi da kuntu a ra'aita in gatta wajahul wajahuhul muhrimu min udri idan gatta muhrimu wajahuhu kenan mai harama in ya rufe fiskarsa min udri aw min gairi udri ne a sauran kaɗa za kai sakin layi kaɗan da rawa sai dai yi masa tauraro a wuri a ra'aita kasa tauraro a ra'aita in gaba waje mu'almuhuri mu waje haku min uzuri au min gairi uzuri wannan za'ahu ya zo ya cire shi makanahu lokacin da ya rufe a huwa inda malik sawa kala qala malikum man gatta ra'sahu nasiyan aw jahilan ba fa ine ganganci ba fa naza'ahu makanahu fala sha alayhi wa in tarakahu kaga ganganci kenan hatta yantafi'a bihi hayya amfana da shi fa alayhi fidiyah kuntu Wafa, Wafa wa fa وفديته وفديتهما إذا وجب عليهما إن يذم دولا كص يتبت عندما ما وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم قلت فهل كان مالك يكره للمرأة المكرمة يناجى ما ومتى ما يحرم لبس الحريش والكذب والعصر قال قال لا باس به للمهرمة دو إن رئي سعوة نظر أقول لك شيء asabu an fasara shi ya fi sau shuri rini ne da aka rina aka faka kayan da rinan ne ba ka gana kana raba mace da ba. Na'am.